لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهية باب كراهية الصلاة في المقابر أدرتي دمك كرتونا للتافين مختصر صحيح البخاري آمتنا التجريد الصريح muna gabatar da darasi a wannan masallaci na Usama bin Zaid a nan unguwar Saruda a birnin Kano za mu tashi darasi na 44 har yanzu muna karatu a kitabus salah hamsin da hudu hamsin da hudu inda malik yake babu karahiyati as-salatu al-makabiri babin da yake bayanin karhancin yin sallah a makabarta an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ij'alu fi buyutikum min salatikum ij'alu kusanya fi buyutikum wato a cikin gidajen ku min salatikum daga sallar ku wala tattakhizuha quburan kada ku riki gidajenku tankar makabarta wala tattakhizuha quburan kada ku riki gidajenku tankar makabarta wannan hadisi kamar yadda malam yayi babi yana magana ne game da cewa yin sallah a makabarta abu ne wanda yake makaruhi ya ka wannan hadisi ne domin ya bayyana karahatu as-sala fil maqbara cewa yin sallah a makabarta makaruhi ne kamar yadda malami suka yi bayani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya kwaɗaitar a kan a yi sallah a gidaddaji ma'ana gidaje a rika yin sallah a ciki kada a mai da su kamar makabartu inda ba a yin sallah inda ba a yin sallah shi yasa ce ij'alu fi buyutikum min ku sanya wani shashe na sallolinku a gidajen ku imamul qurtubi Allah ya masa rahma a littafin sa al-muhim wanda ya sharhi sahih uh, muslim yake cewa min dinnan littabi'id ce ma'ana wani shashe na daga sallolinku abin da yake nufi sallar nafila ita ce aka ce aka kwadaitar a yi sallah a ina a gida kamar yadda ya zo a ce hadisin jabir marfu'an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum salata fi masjidi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi idan ɗayan ku yayi sallah a masallaci ma'ana yayi sallar jam'i kenan to ya sanya wani sashe na sallarsa a gida ma'ana yayi nafilarsa a gida kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake yi sallolinsa na nafila yana yin su ne a gida imamun nawawi Allah ya masa rahama da yake sharhin wannan hadisi yake cewa as-sawabu anna al nafila magana mafi inganci da aka ce ku sanya shashin sallah ko a gida ana nufin sallar nafila saboda in mun yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai da waɗancan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa afdalu salatil mar'i fi baiti yace illa al-maktuba sallah da tafi falala ga mutum shine ya yi ta a gida in ba ta farilla ba ce kaga kenan ta farilla yana ke yinta a masallaci nan kenan yana nufin cewa nafila za ku kai gida kada ya zanto din nafila ka kana yi ne a masallaci ba ka yin nafila a gida yana da kyau saboda tarbiyyar mutanen gida da kuma kamar da malamin suke bayyanawa ya fi ma nesa da riya tun da shi sallar farilla wajibi ce kaga dole a zo a yi ba batun riya a ciki amma fi fa in ka zo masallaci kana ta yi don watakila mutum sai a ga kamar wasu za su ɗauka cewa ai kai ka cika yawan sallah ko kuma kai ka ɗauka a ranka cewa ko kuma ranka san maka cewa ai ana ganin ka wannan ka ji daɗi kuma sai ya karkata daga yin da ga Allah ya koma riya wanda Allah ba zai karɓa ba kuma yin sallah a gida ai akwai albarka a ciki ko akwai albarka da Allah zai saukar saboda sallar da ake mala'iku suna zama wannan gida sannan shaidanu ba za zauna ba a gidan da ake sallah ake karanta suratul bakara kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi amma ba a sallah a gida abin da ke gida kawai talabijin ne shi kadai ake bari a gida kaga akwai matsala daki ba a sallah sai talabijin a'a ya kamata a ce a gida an ana yin wani shashi na salloli na nafila a cikin gidaje kamar yadda kuma ya zo dai a cikin riwaya ta muslim fa inna allaha ja'ilun في بيته min salatihi khairan Allah zai sanya alkhairi a wannan gida a saboda wannan sallah da zai yi saboda haka yana da kyau mutum ya rika mai da nafilarsa gida ya samu wani waje a gida ya mai da shi wajen sallah inda ya saba shine musalla ɗinsa a gida duk lokacin da ya yi sallah farilla a kowane an ya da gida kuma nan zai yi sallah amma da ya kawo wannan hadisi ne kamar da ya takin babi domin bayyana karhancin yin sallah a makabarta da kuma kwadaitarwa kan yin sallah a cikin gidaje domin dama makabarta ai ba a sallah a ciki ba waje ne na sallah ba duk da cewa an rawaito daga imamu ahmad allah ya masa rahama maganganu guda uku a wajen malamai kamar yadda malam ibabi cewa yi karaha karhanci kenan da za a yi ta yi ko ba yi ba ta yi tun da ba bai ce haramci ba cewa yi karhanci kenan da mutum zai sallah a makabarta din ta kama yayi sallah ta yi amma ya aikata abin da yake makaruhi ba a so wannan shine kaulin aksaru al'ulama imamu ahmad allah ya masa rahama an rawaito magana uku a wajensa magana ta farko uh, ita ce uh, mashuriya cewa ta butul uh, ko kuma tafihu ma alkaraha cewa sallar ta yi amma akwai karhanci kauli na biyu afwan kauli na farko imamu ahmad yana cewa ta butulu ta butulu ala al-itlaq duk wanda ya sallah makabarta sallar sa bata ba je Ahmad dan me saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi ya hana sallah a makabarta kamar yadda zamu karanta waɗannan hadisai da za su zo yace makabarta ba wajen sallah bane kamar hadisin Abu Sa'id wanda Imam Tirmidhi ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarati wal hammam duk bayan ƙasa wajen sallah ne ma'ana doron ƙasa ko ina mutum isa mu zai sallah sai ce illal makbara wal hammam amma banda makabarta da kuma ban ɗaki wajen wanka ko wajen biyan bukata har ba za a yi sallah a nan ba kaga wannan ma ya kore yin sallah a makabarta sannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'anta da yayi na yahudan nasara saboda ne suna riƙar makabartun manyan mutanen su da annabawa wajen bauta saboda haka yake cewa je imamu ahmad a kauli na farko cewa mutumin da ya sallah makabarta ba shi da sallah kauli na biyu imamu ahmad yake cewa in kana aliman bin nahi ada wa in lam yakun aliman lam idan mutum ya san cewa an hana sallah makabarta yi to ya sake sallar an ce ya sake ba ta yi ba kenan in kuma bai sani ba fa sai ya ce shi kenan sai a gaya masa amma sallar ta yi a kauli na biyu kenan kauli na uku yake cewa ah, a kauli na uku yake cewa wa in lam yakun aliman lam yu'id wa in bai sani ba kauli na uku shine in bai sani ba yi sallah to ba zai sake sallar ba ba zai sake sallar ba magana uku ko annaha tabtulu ala al-itlaq annaha tasihu ma al-karaha in kana aliman bin nahyi a'ada wa in lam yakun lam yu'id magana uku kenan magana ta farko sallar ba ta yi ba wanda ya sallah makabarta ba ta yi ba magana ta biyu ta yi amma ya aikata makaruhi kamar jamhur kenan magana ta uku in ya san hukuncin ya yi to sallar zai sake in bai sani ba kuma ba zai sake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu karanta a hadisi nan gaba kaɗan ya yi hudu ba abin nan kafin rasuwarsa da kwana biyar kamar da zamu karanta a hadisi ya yi hudu ba yake cewa ayyuhan nas innahu qad kana fikum ikhwatun wa asdiqa ya kuma mutane a cikin ku akwai waɗanda suke ƴan uwan juna da abokai sai ce wa inni abra'u ila Allah ana attakhidha minkum khalilan amma ni ina barranta zuwa ga Allah in riki khalili a cikin ku ba daɗi dan me sai yace walau annani walau anni attakhadtu min ummati khalilan la takhadtu Abu Bakr khalila da zan riki wani khalili a cikin al'ummata da Abubakar zan riga sai yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila dalilin da yasa ba zai riki kowa khalili ba saboda Allah ya rike ni khalili irin yadda ya rike annabi Ibrahim duk wannan shimfiɗa ce sai ya ce wa inna man kana qablakum ku sani waɗanda suka gabace ku ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida sai rike wajen kabarin annabawansu da salihan bayi daga cikin su makabarta wajen bauta masajida wajen bauta sai ya ce fala tattakhidhu quburahum masajida fa inni anhaakum an zalika na hane ku yin haka sallah a wajen kabari kenan kuma annahiyu yaktabi mala A tahrim in aka ce an hana in mutum yayi abin da aka hana ai aiki bai ba to shi yasa malamai suka ce wasu suka ce in mutum ya yi sallah inda ake da kabari sallar sa ba ta yi ba kamar yadda muka bayyana hadisin yana kwadatarwa a riki gurin sallar nafila a cikin gidaddaji an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin aisha bab malin babi an aisha ta radiyallahu ta'ala anha wa abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga ummul mu'minin aisha da abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda kala suka ce lamma nazala bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutuwa ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi sai dinga dora wani mayafi da yake lullube da shi akan fuskarsa mana ija'iri fi fuska fa idza ghatamma biha kashafaha idan zafi yi masa yawa igtamma biha ya kuntata da wannan lullube har kai kashe fa'a sai kuma iyaye an waje ya buɗe fuskarsa fakala sai ya ce wa huwa kadhalika yayin da ya dage mayafin daga fuskarsa la'anatullahi al yahudi wan nasara sai manzo Allah ya ce la'ana Allah ta tabbata akan yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sai da ki annabawan annabawansu wajen bauta sai ta ce ko suka ce yuhadhiru ma sana'u yana gargadi game da abin da suka aikata yuhadhiru ma sana'u ma'aiki yana gargadi game da irin abin da suka aikata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a can mun karanta yayi hudu ba ko hadisin da muka wanda Imam Muslim ya rawaito kafin abin nan kuma aka zuwa ga Allah wafati da kwana nawa biyar nan kuma yana kwance yana jiya nan kuma yana kwance yana jiya jiyar da bai tashi daga ainihin cikinta ba a nan ne sai yake wato lokacin yana cikin zafin ciwo sai ya lullube kansa da mayafi tafiqa yaqtarahu khamisatan lahu ala wajhi sai ya rufe fuskarsa da wannan mayafin fa idza tamma biha idan zafi yi masa yawa sai kuma kashafa an waje sai iyaye to a wannan lokaci sai yake cewa la'anta Allah tabbata akan yahudu da nasara domin me sai bayyana dalili sai riƙe kabarbaran annabawansu masajida wajen bauta a riwaya ta muslim da makaranta da zai ce ittakhadhu qubur anbiya'in sai ce wa salihihim masajida sai yake cewa sai riki kabarbaran annabawansu da mutanen kwarai daga cikin su managarta wajen bauta to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan waje ya tsawatar yayi la'anta akan yahudu da nasara dan me saboda abin da suka aikata na rikar wajen kabari a matsayin ne wajen bauta kuma a wancan riwaya ta muslim sai ce fa inni hakun an zalika na fahane ku al'umma al'umma ta game da irin wannan ke yan ƙararra manzo Allah yayi ya hana ya hana domin ya ce na hana fa inni hakun. lalle fa ni ina hana ku ku daina aikata haka kar ku yi haka domin aikin su waye yahudu da nasara su suke idan wani mutumin kirki bawan Allah ya mutu a cikin su salihi sai a gina wajen bauta a inda aka binne shi a mai da wajen wajen bauta sai manzo Allah ya hana a wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar da muka gani kamar hadisin baya ne a can kaga sai yace karaha ko ba haka ba amma anan karara gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani zuwa ga wannan kuma yace aiki ne na Yahudawa to in aikin Yahudawa ne dama an hane mai ko mu riki Yahudawa a matsayin ababen kwaikwayo a cikin abin da suke aikatawa nan da aka ce ittakazu kamar amsa ne na la'antar da ya bayan cewa Allah ya la'anci Yahud da Nasara kamar an tambaya dan me sai ce ittakazu qubur an bi masajida ga dalilin da yasa suka samu wannan la'anta laifi suka aikata to duk wanda ya aikata irin wannan laifin shi ma zai iya shiga cikin wannan la'anta din a mai da wajen kabari wannan ne wajen ibada zikiri da sallah da da itikafi ukufi a zauna a tare ko karatun qur'ani wannan kuskure ne ba daidai ba ne yuhazziru ma sana'u kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ma'aikata a salama yana gargadar wannan al'umma kada su aikata irin abin da waɗancan suka aikata kuma wajen mun san dalili aiko shine wannan abin nan ne kofa ce ta shirka kofa ce ta shirka dan daga nan kuma sai a wuce sai a ce Allah ake wa sallah Qur'an da ake karanta Allah ake so ibada lada zikirin da ake Allah ake so ibada lada amma a ƙarshe sai a buge da wani abin daban ne roƙon wanda yake cikin kabari ko kuma a mai da wajen cewa in an je wajen akwai wani abin da za a samu duk dai an jingina wanda ke cikin kabari hanawa ko bayarwa ko yayi cuta ko yayi ba idan irin waɗannan abubuwa kamar yadda muka gani to saboda haka aikin yahudawa ne da nasara mu an hane mu kaga a wata riwaya da makaranta a baya ulaika hadisin ummu salama da ummu habiba mun karanta shi ai da yake yace idan ma fihim arajul salih banau ala qabrihi masjidan kaga can ma an sake nana ta abin da suke aikatawa in mutumin kwarai ya mutu a cikin sai a gina wajen bauta a wajen kabarin sai ma'aikin Allah ya hana kamar yadda malamai suke cewa manzo Allah sallallahu ya tsawatar akan wannan domin yana cikin abin da tun mutanen baya suke yi shirkarsu rikar ainihin kaburburan salihan bayi a matsayin wajen bauta sai ya hana a gurabe da dama tun kafin ya kwanta jiya dama ya hana cikin gargaɗi da ya ga wannan al'umma abu na biyu ya hana kabla mutu bi khams kamar da hadisi ya zo kafin ya bar duniya da kwana biyar sannan kuma yana halin jiyar da zai bar duniya ma ya sake mai ya sake gargadi dan me wannan matsala ce babba kuma Allah da hikima yake ka duba yadda ma'aikin Allah yake ta gargadi amma yanzu fa yanzu in ka duniyar musulmi zai wahala ka je wata kasa ba tar da wani kabari da ake zuwa ziyara ba ana dawafi ana yanka ana abu gashi nan duk ana gani kasashen duk inda ka je za ka gani a kasashen musulmi ka je sudan misra abin nan kasashen asiya pakistan wane ne wane ne duk inda ka je zaka tadda bare kuma dama uwa uba iran to dama addinin su a addinin abin nan ne a girmama kaburbura da bauta a wajen kabarbura su dama wannan shine ma addini a wajen to sai ga wannan ka duba dai ga hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai mu ma din anan zaka tadda irin mutanen mu suna yi abubuwan da dama ba su shahara ba ma yanzu sun shahara da a iya tasowar mu daidan adda muka sani hubbaran shehu dan hudi nan muka san ana da ana zuwa ziyara akwai kabari ginanne a yadda dai muka taso muke jin labari ko ba ka amma yanzu fa hubbarorin ko ina ma akwai su zai wahala yanzu a jihohi manyan jihohin eh, nan arewacin najeriya ka da ba inda aka yi aka yi hubbari irin na wanda aka yi a sokoto ah, in an binne shehu sai a yi a gina ɗaki sannan a rika shiga kamar yadda duk wanda ya je sakkwato zai gani inda aka yi wannan ginin a kewaye za ga mutane suna sallah wannan karatun qur'ani wannan zikiri yana jin riwaya haka an kewaye wani kuma akwai inda ma ake yin dawaki ake kewayawa wannan duk sabubba ne na kofofin shirka ne kuma muna ganin abin da ke faruwa muna ganin abin da ke faruwa duk wanda yake ya taso a Kano ya san abin da ake yin an tafi makabarta ba abin da ba a yi duk wanda ya sani ya sani ana ɗiba ƙasar makabarta a yi guzurinta a cewa a zuba a ce magani a jika a sha ana cin ciyawan makabarta duk abin da baka tamani ana yi to kaga ai wannan shine kofar da manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ga gargadin da yayi kafin ya kwanta jiya da ya kwanta kwana biyar kafin ya bar duniya yana kan barin duniya duk yana gargadi kuma sai ce fa inni anhaakum na fa ku na hane ku kuma yace la tattakhidhu qabri wazanan yu'bad kada ku riƙi kabari na a wajen matsayin wasan inda za a je a bautawa duk gargadin da yake yi gashi ne ana ta karantawa to amma tambayar da zaka ce to me yasa ake yi ha to san zuciya mana in dai karatu ba gashi ba ko da yake ban sani ba ko Hausa ce ba ta fito ba Arabiya ce ba mu gane da kyau ba in fa inni anhaakum an zalika na fa hane ku haka to wata kila mun fassara daidai bane Allahu a'lam amma in dai arabiya ce ne ya fahimta mu haka manzo Allah ya ce na fahane ku kuma la'anta da ya gayo da nasara ya faɗi dalili sai rike gabarburan annaba da salihai cikin su a matsayin wajen bauta ake kar ku yi haka yace fala tattakhidul qubura masajid wannan ina tsamman bawan da zai inkarin wannan fassarar arabiya a fili take kada a yace to me yasa ake yi san zuciya in ba haka ba babu wani zai kararraga hadisai nan da yawa da suka yi gargaɗi kuma an faɗi dalili kar ya zama kofa ta shirka to kuma an mai da abin hakan Allah ya tsare mu babu nawa ma'at fil masjid har yanzu yana bayani ne akan akamul masajid ko yana bayani akan al'amura da suka shafi masallaci sai yake babin da yake bayanin mace ta yi barci a masallaci mai hukuncin haka an aisha ta radiyallahu ta'ala ana daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda anna walidatan kanat sauda wata kuyanga baka <coughs> lihayi min al'arab, arab ku yanga ce ta wata wato wata wata kabila ta larabawa fa'ataquha sai suka yanta wannan ku yanga Fakanat ma'ahun, sai ta zauna tare da mutanen iyayen gidanta kalat take bada labari ita wannan ku yanga fa kharajat sabiyatu lahum wata rana ai yarinya karama daga gidan iyayen gidanta ta fito alaiha wushahun ahmar min suyur an ɗaura mata wusha ahmar wato wani eh, wata sarka ja min siyur da aka tsara aka aka zuba mata abin nan eh, wato kamar duwatsu aka rataya mata qalat take ba da labari fa wada'athu aw waqa'a minha sai wannan eh, sarka tata fa wada'athu sai ta jefar da ita aw waqa'a minha ko ifadi daga wuyan yarinyar fa marradihi bihi hudayya wa huwa mulkan sai wata shirwa tana kai kawo ta ga wannan abin sarka yana walwali yana yana sheki fatibatu lahman kuma gashi a jar fata aka yi sai ta dauka nama ne fa qatifathu kawai shirwa ta yi ta zo ta dauka ta tafi da ita qalat take ba da labari ta ce falta masuhu falam yajiduhu sai ga yarinya ta dawo gida babu sarka aka dinga nema ba a same ta ba qalat ta ce fattahamuni bihi sai mutanen suka tuhumci wannan kuyanga ita ta dauka ta ɓoye qalat ta ce fasafiku yufattishuna suka dinga bincike har ta fattashu kubulaha har suka bincike gaba ɗaya reshen ta suka bincike ta kala ta ce wallahi inni la ka'ima maahu ina tsaye wallahi a cikin su iz marrat al hudayya fa alqatu ana cikin wannan gwagwagwa ko abubuwa sun an rude ana ta ke shi ka dauka ce wallahi ba ni ba ana ta an bincike gaba ɗaya cikin ta an masa tsirara ana tsaye a wannan waje sai gashi ta dawo da abin shi kenan to alkatu ta jefa musu abin suna aka kai ga ta ta jeho abin kalar ta ce fa waka bai na hunce ga wannan abin nan sarka ta faɗo su kalar ta ce fa kultu sai na ce haɗa lalazi ta ne bihi yanzu wannan ne kun ga abin da ku tuhumce ni akai za'amtum wa ana minhu bari'a kuna ta ne muku sata wallahi ni ban ɗauka ba ni bari'a ce wa huwa za huwa to gashi nan kun gan shi dai gashi kalar ta ce faja'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shikenan ce to tunda dai kuka yi min wannan abin nan me ake cewa yawa terere ko tunda kuma wannan to shikenan ba ni ba ta hada kuma tsanta ta kama hanya shikenan tace ni wajen Muhammadu ma zan je sallallahu alaihi wasallam dama ba wajen musulmi bane kawai ta kama hanya zuwa wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam fa ja'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat shikenan ta je wajen ma'aikin Allah ta mutunta ita abin nan ma ya zama mata alheri masifar kalat aisha na aisha ce fa kana laha khiba fil masjid sai ta zo ta tare a masallaci tunda ai ba kowa ce ba daga nan take ba ta taho ne daga wani waje sai ta tare a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aw khifsh ko yabbukka qalat ce fa kanat ati na aisha ce ta kan shiga gidana fa haddas indi fa ta'addas indi sai ta yi zance a na ta dan shigo a yi zance qalat na aisha ta ce fala tajlisu indi majlisan illa qalat indi ta shigo wajena ta zauna sai ta ce wa yawmal wishahi min a'ajibi rabbina ranar da aka yi lamarin wannan sarka yana cikin al'amuran ta'ajibi mai ban mamaki da ubangiji ya nuna mana ala innahu min baldatil kufri anjani ce wannan masifa dai ta tsamar da ni daga ƙasar kafirci eh, in dai ta zauna sai ta yi wannan magana kafin ta tashi qalat aisha to in ta faɗi wannan sai na na aisha ta ji wata wata magana haka bata gane me yake faruwa ba kullum ta zauna an ta yi zance ta hira za ta fi sai ta yi wannan yawon shahi min ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri an jahani sai ta tuna wannan wato abin yayi mai tasiri sai ke Aisha take cewa ma sha'anuk fa qultu laha ma sha'anuk tace ni ko wai menene sha'aninki kullum kika zauna in zaki tashi sai kin faɗi wannan magana la taq'udina ma'i maq'adan illa qulti hadha in dai kika zauna na sai kin faɗi wannan magana qalat sai na na ce fa haddasar ne bi hadal hadisi sai ta bani labari ai ga abin da ya faru wannan hadisi kamar yadda muke gani mai ban mamaki wannan ku yanga an tuhumce ta a wajen iyayen gidanta akan sata kuma Allah cikin hikimarsa sai ya barantar da ita sai ya barantar da ita shirwa ce ta ga wannan abin sarkar a eh, jar fata ta ɗauka wani abin abin nan ne ta ɗauka kuma suka zo suka yi mata wato terere suka dinga wulakanta ta har tsirara aka yi mata wai don ta ɓoye ana tsammanin ta sace to sai ya zamo sababin da ya sa ta ƙaurace wa ta kuma sai ta dawo wajen manzon Allah malamin suka ce wannan ya nuna kenan lokacin da ta kafin ta iso bata musulunta ba sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da kafin wannan abin ba musulma ba ce ta baro iyayen gidanta kafin ta dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musulunta ta dawo kuma babu sai ta tare a masallaci ya zama a nan ta yi bukata tana zaune a masallaci a ga mata kenan ya tabbata ta yi ne ta zauna a masallaci da ya bukata ta zauna tsawon lokaci har ma tana shiga wajen nana aisha ta yi hira ciki wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa banda kasancewar ta tare a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da ita sai bukka ya zanto shine ɗakin ta mazauninta to kuma wannan daga cikin fa'idoji da za mu gani a nan shine yadda Ah, in an ce duk da cewa ya kamata mai tsokaci cewa da aka ce ya halatta mace ta tare a masallaci ta mai da shi kamar gidan ta yi buka wannan a zamanin da kenan ko yanzu ka ya ba irin wannan masallatan yanzu masallatai ba irin da bane ko ba haka ba saboda haka wannan yana bayani ne amma malamai suna cewa idza umina alfitna inda amnil fitna in an aminta akwai inda za ta zauna to ko ba haka ba inda masallaci ake yin gidaje a jikin masallaci ana yi a wasu kasashe masallaci da gidan da yake raba da shi kamar yadda na yi bayani darasi da ya gabata kamar ka je kasar sudan duk masallaci yana da gida tare da shi shine inda liman yake da ka'ida ce duk inda aka yi masallaci za a gidan liman tunda dama masallacin ai manya ne ba irin namu ne yan ƙanana ba to saboda haka kaga in liman yana da bukata sai je ya zauna in baya da bukata akwai mai sharan masallaci ko mai bukata ai ta iya zama a ko ba haka ba yana rabe da jikin masallaci kagan akwai eh, bukatar haka kuma eh, babu wata mafsada ba wani wata barna a iya yin mace tana iya zama a cikin masallaci sannan wannan yana nuna yadda ta ƙauracewa ƙasar da aka wulakanta ta domin an mata abin da yake na kaskanci da cin abin nan zarafi a can ta koma inda ta samu eh, aka bata mafaka ko ba haka ba to ka ga mutum sai in guje da a ce misali wanda ya imani aka takura masa auje sai yi ne sai ya hijira ya koma inda zai zauna ya addinin cikin aminci ko ba haka amma zai ta bata musulunta ba amma ta nemi kaura daga inda aka sa ta cikin halin kunci zuwa inda yake mai ruwa kuma Allah ya mata rabo da imani bayan ta kaurace bayan ta kaurace ibn rajab alhamdulillah Allah ya mata rahma a cikin sharhi da yana ah, sayyid bukhari fatul bari yake cewa wa fil haditi dalilun ala anna Allah ta'ala qad yufarrij qurbat al makrudina wa yakhriqu lahum al awaid wa in kanu kuffara yace wannan hadisi dalili ne akan cewa Allah yana yayewa waɗanda suke cikin halin kunci ya yaye musu halin da suke ciki ta hanya wace ba a ba ta al'ada ba ta hanya mai ban mamaki ta hanyar da ta saba al'ada yace wa in kanu kuffaran koda ko ba musulmi bane koda ko ba musulmi bane Allah ta'ala yana iya musu haka yanzu wannan kaga abin da ya same ta ai ba musulma bace amma kuma gashi ka duba yadda Allah ya yi mata saboda ta shiga cikin halin kunci ko ba haka ba an an an tuhunce ta akan ƙarya aka zalunce ta aka yi mata wato mu'amala mummuna ga ta kafira ce amma kuma Allah ya mata ne ya ba ta mafita ya taka mata wa ta ɗauka Allah ya sanya ta dawo da abin kuma Allah ya yi mata damuwarta to ina ga wanda yake musulmi ne ba in ya shiga halin halin abin nan kunci da damuwa Allah ba zai yi masa zai yi mata zai yi masa saboda haka wannan abin nan wato darasi ne mai girma sai mutum ya koma ga Allah shi Allah ta'ala yana yana sauraron bawa duk yayin da aka zalunce ka aka saka a halin wato kunci aka matse ka ka koma ga Allah sai ga Allah ya baka mafita sai ga Allah ya baka mafita ko da kafiri ne ko Allah yana amsa maka halin da ya samu kai inda ya koma ga Allah ne ko ba haka ba ga Allah ya ba mu labari waɗanda suke hawa jirgi idza wa idza rakibu fi fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina suna shirka amma in sun shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta yi sama suka ga ruwa ya abin nan ya rikice ba alama halaka mai sai aka ce da'awullah sai ce ya ubangiji su jefar da gumaka sai wajen ka muka dawo domin wa'annan ba ta iyawa kai kake iyawa sai ce falan ma najahum ilal bari idahum yushriku amma in sun dawo kan tudu sun dauka ai anan tudu ba abin da zai faru sun manta Allah zai iya tsaga kasar ta yi mai ta haje su ko ba zai a kaza tsage ta haɗe su ba sun ɗauka an ruwa ne shine ba matsera irin yadda an hau jirgin sama duk wanda ya hau dama ya tsotso a tunaninsa in a sama ne to fa in aka samu matsala ba fa ba to a kasan fa a kasan zai ɗauka ai ba matsala nan tudu ne to yanzu ba ka gani yadda ake hatsari a kone kurmus a ciki kowa ya kasafta ko ba gani to in Allah ya ga dama ba sai irin motar ta ki buɗe ya ba su wutar ta kama a'a nan adam ka san shi irin tunanin mutum to kaga kafirai ma suna koma ga Allah kuma Allah yana amsa musu yana amsa musu shi yasa malami suke cewa fadin ma'aiki sa sallama ittakhidha da'watul mazlumi ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta ba fa musulmi kadai ba wallahi in ka zalunci kafiri Allah ba zai kyale ka ba wallahi dan ka sami iko haka kawai ka ci zarafinsa ka zalunce shi dan kana kana da iko babu dalili kafiri da yake zaune an yarda a cikin a cikin ku wallahi Allah ba zai kyale ka ba in ka zalunci kafiri wallahi Allah ba zai kyale domin shi ma kafiri in ya roki Allah Allah zai amsa masa in aka zalunci da'watul mazlum ai ba a faduwa ba ba ce sai mai imani ba in wanda aka zalunta sai manzo Allah ya ce ku kiyaye addu'ar wanda aka fa innahu laysa bainahu wa Allah hijab Allah zai amsa addu'arsa ko kafiri ne ga wannan matar Allah ya kalli hannun take ciki da aka zalunce sai ba ta mafita saboda haka masu zaluntar mutane su kiyaye Allah Allah yana ba su abin nan yana ba su lokaci ne istidraji ne amma Allah ya kama su ba za su tsira ba ba za su guje wa kamun ubangiji ba kada ka zalunci mutum wallahi dan kana da dama dan kana da iko dan wallahi in kai kai ma sai kaga sakamako Allah ba zai kyale ka to wannan hadisi dai yana da fa'idoji masu yawa amma fa'ida babba shine zaman wannan mata a masallaci kuma mace ce tana iya haila ko ba ka ba zai iya abin nan kuma amma an manzan Allah ta salama ya kyale ta ta ci gaba da zama a masallaci saboda bukatuwar ta zuwa ga wajen zama saboda bukatuwar ta zuwa ga wajen zama wannan ya nuna mace mai al'ada in akwai larura ta ta zauna a masallaci ta iya zama kamar yadda wasu malamai suka tafi a kai mun yi bayani a darussa suka gabata cewa jumhur je sun ce mai haila kar ta shiga masallaci amma malamai sun kawo hujjoji cewa daga cikin hujja akwai wannan hadisin matar cewa gari ta zauna kuma ai mace ce za ta iya al'ada ko ba haka ba in al'ada ta kama ta sai ta tsare kar ta bata masallaci inda take ko kuma larura ta kama ta zuwa karatu ko wa'azi ko wani abu na lokaci kankani kuma na larura da ya kamata a ce ko ya waje ba ta je kaga za ta iya ainihin zuwa bab nawmin rijal fil masjid babin da yake bayanin to mazaje fa su ma sa iya zama a masallaci su kwanta su mai da shi wajen kwanciyarsu wajen bacci wajen hutu an sa'al ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu daga sa'al dan sa'ad Allah ya kara masa yadda kala yake cewa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama baita fatima ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan yarsa na Fatima Allah ya kara masa yadda balam yajid aliyan fil baiti sai ya tambaya ina ko mai gidan sai ta ce ai baya bai gan shi ba fakala aina ibn ammiki yace ina dan bakon naki yake mai gidan ke qalat ta ce kana baini wa bainahu shay ai wani dan abu ya rada tsakani na da shi fa gadabani fa kharaja sai yi fushi da ni sai ya fita fa zabani ya fusata ni ko na fusata shi mufa'ala ta ce ko yayi fushi nayi fushi fakara da kawai sai ya fita falam ya kil indi dan kailular da yake dan huta rana ma sai ya ki fita kawai daga gida fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam li insanin ga wani daga cikin waɗanda suka rako shi sai yace undur aina huwa je ka dubo min ina ya fa jaa sai ya dawo fa ya rasulullah huwa fil masjid ai yana masallaci to su ina za su dama masallaci su wani ba mahallansa kenan in an fita zai tafi masallaci ina wani masallaci ina wani makaranta su ma'ayin da suke zuwa kenan sabanin mu to su masallaci sai ta ayyana masallaci ya Rasulallah, huwa fil masjid raqidun yana kwance fa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa muttaja sai ma'aikin Allah ya tafi masallaci yana kishin gide qad taqata rida'uhu an shirkihi mayafinsa ya sauka daga barinsa mana kafadarta ta fito gefen kafadarsa ah, eh, tun da yana masallaci yana kai lura kaga mayafinsa ya faɗi da kafadarsa wata ba wasu rab yashi ma ko ƙasa ta same shi a ainihin wato ah, ta shafe shi a bangaren jikinsa وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه يمسحه عنه كما أن الله يشبوك قبل سيدنا علي ويقول لنا كم أبو التراب كم أبو التراب miƙe ya kai baban ƙasa miƙe ya kai baban ƙasa wannan hadisi kamar da mu gani malam ya kai masa babi da ne yace babin da yake bayani game da mutum namiji ibacci a masallaci ya zauna a masallaci ibacci sannan hadisin nan yana bayyana mana bayan cewa ga ainihin wato sai na aliyu ya je masallaci ya kwanta don ya yi kailula ai kafin wannan ma ga ahlu sufa ko baki da suke zuwa talakawa suke yi hijira a suke zama a zamanin ma ake sallar sallar masallaci nan ne masaukin waɗannan bayan Allah saboda haka ba sai mun yi dogon jawabi ba ko mun san cewa babu laifi inda bukata kamar da za mu karanta mutum da je masallaci ya kwanta ah, ko ya tare ma don wani dalili ya iya zuwa masallaci ya kwanta wannan hadisi eh, bayan wannan fa'idar da shi ne asalin babin da malam ya sababin da ya kulla babi a kai na murijan da nabi mazabi su kwanta su bacci a masallaci kuma dai ya nuna mana ah, yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da sirkinsa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kaga yana zuwa ziyara gidan ko yana zuwa ziyara kuma dama amfanin zuwa shine don a ganin yanzu gashi an zo kuma an samu mai gabar da ya kamata a a shiga a gyara a yau da amma mu irin mutanen mutum in ka ganshi a gidan yarsa to watakila a shekara biyar ko ɗaya wani dalili ya faru wani dalili ya amma ba shi ba gida in yi aurar da ita to shi kenan bai bai ba shi ba ita sai in ita ta zo in kuma mai fitar sammako mai ta zo in ba ta yi zo da wai ba ya tafi da mata ita kuma ba zama za ta dinga ba wataƙila yamma ta ita koma gida lokacin kuma bai tare shi kenan shi da ita haduwa ta yaushe babu dalili sai wani dalili ya kawo to yayi san take rayuwa da a gidanta ya wata nasiha zai iya yi mata wani gyara zai iya yi kaga wannan ya kamata a ce mutane suna kwatanta wani zuwa ziyara domin a ga a yi nasiha a yi nusarwa game da abin da ya kamata sannan mutane masu falala waliyai manyan mutane su ma suna bukata ko ba ni da kai ba ne kawai a wannan farar ordinary da za mu samu ɓacin rai don wani abu su ma manyan mutane ya kan faru a to ma'aikata a salama da kansa gashi ya yi ila'i ya kawar cewa matansa kwana nawa a wata guda kwana ashirin da tara saboda rai ya ɓaci amma in rai ya ɓaci kuma sai a nemi hanyar gyarawa tafiya ne nemi hanyar gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yake tambaya ina mai gidan sai yayi tambaya da wato lafazi na abin nan wato wato kyautatawa sai ta aina ibn ammi ina dan baffan amma ai abin nan baban sai na aliyu bakwanta ne bakwan shi ne eh, kakanta ne eh, amma kuma sai ya faɗi dai akwai dangantaka ko ba haka ba sai ya faɗi dai wanda duk ya ya san akwai dangantaka kuma wannan abin nan ne na larabci salo ne na wato talaffus an gane ko wato shafa kai kai wa mutum mu'amala da zai za ka tausasa masa ita kuma sai ka gaya masa ta ce kana bai ne bai ne kaga ba wani batun abin dan wani abu ya shiga tsakanin mu ba ga gaban muka yi fushi yasa ya fita falim kal inda ya shi kai nan ma ba zai a gida ba ya tafi abin nan ya fita to kaga wannan yake nuna mutane manya-manyan mutane akan samu wani abu ya gita to amma sai a samu wanda zai shiga tsakani manzo Allah ya aje a je a nemo shi kuma dama dai in ba gida ba masallaci ko wajen sana'a kuma kai lula ba inda al'adar larabawa rana sai ce a dawo gida a kuka ba sai a bar wajen sana'a kawo kenan yana masallaci sanyi biyu kuma aikin Allah ya bi shi hakkan kuma wannan ya nuna yadda yake kyautata masa mu'amala da kuma wato jan hankali ah, bai tsaya ya yi abin nan ba ko ba haka ba da yi wani dogon kamar yadda hadisi ya nuna irin aikin tsarle daga abu yauwa kaza da kaza almuhim yana ina yana masallaci su fi kenan aka bi shi masallaci sannan ya je ke ya da ma ya yi barci har ma ya fansa ya ba da kafa sai na ke shafe masa kasa ya kwarta a kan tausa kuma abasura kuma abasura mige ya kai baban kasa wannan alkunya ce akan yi mutum alkunya da abin da yake na raha wadda ba abu ne na aibi ba ko ba haka yana nufin wanda ya yi tsamfar ƙasa tun daga ƙasa a sa shi yasa ya kira shi da wani wannan hadisi kamar da muka gani malam ya kashi ne don ya nuna halaccin mutum ya kwanta a gaske a masallaci inda ne inda bukata to in wani abu ya faru kai da madam kake ganin sai ka tare masallaci ka yi zikiri ka dau abin ba ko ba haka ba yawon sai ka zo masallaci a madadin ka je dabar hira kuma ka je kana faɗa abin da ya faru a gida a'a to masallaci kawai kai gina ka ɗau qur'ani ka kama zikiri shi ka ga sai ka huce ai ya kuma daɗi ko ba a ba in ya kama ma ka ɗan yi ƙailularka a masallaci in ka tashi kuma komai ya koma noman sai a koma gida kamar ba a yi ba haka ya kamata sannan ma yake ta a yana mu maza yana yin raha kaga da yazo sai yake goge masa kasa ya ce a tashi ya baban kasa ya masa alkunya da abin da ba aibi bane ko ba haka yana nufin wanda ya taba kasa sa ya taba kuma sirikinsa ne amma bai hana ya yi masa wasa da raha ba kuma yadda muka faɗa eh, ya dace a ce mutum yana zuwa gidan yarsa domin ya ga halin da ake ciki sannan kuma ah, in akwai abin da ya kamata ya yi nusarwa da gyara kaga sai in yi domin a samu zaman lafiya kuma kaga a nan bai yi dogon bincike a yi ta kaza da kaza ba a an taƙaita abin saboda wannan tsawaitawa kuma sai wuce wasu tsofaffin na fitina amma dai a yi haƙuri kawai shi kenan ka hota shi ka gida shi kenan a yi haƙuri ta ga magana ta wuce eh, ga magana ta wuce a bar wannan zarta ai ita ta muka za a ce mu shi kenan a yi haƙuri a riƙa yin haƙuri da juna dama haka zama tare yake ko ba haka ba kuma dan adam za a ce ba zai fushi ba ne tunda dan adam ne dole zai fusata amma fushin yana da yana da iyaka in kai fushin an yi ba daidai ba kuma ka huce shi ke ka huce shi ke in aka huce kuma wannan ya huce sai kuma a zora gaba ko ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa raha kuma bai tsaya ya zargi kowa ba la ita wala shi domin dama dai haka ake zama dole za a samu dan sabani amma ba sai an ce ake bincike a kai wane ne kuma a ƙarshe garin bincike a tono abin da kowa zai dace a matsalar barci a cikin masallaci abin mawaki malamai sun dogo tattaunawa a kai kamar yadda ka koma fatul bari na ibnu rajab ya kama gungarin masu tsayi cewa me hukuncin yin barci a masallaci mun ce ai ga hadisi ko ba haka baya buƙatar dogon bayani to amma jadda ga hadisi nan na wannan da makaranta sai na aliyu ya je ya yi tsaye a masallaci ko kuma ahlus sufa suna masallaci malamai suka ce amma fa masallaci ba a gina shi dan me ba dan a zo a kanta a yi barci ko a zauna a yi hira ko an masallaci an gina shi ne ne menene ha ga hadisin da aka gaya arabi ne aka ce li zikrillahi wa salati wa wa qira'ati alquran zikiri ake ai sallah karanta alquran in za ka yi barci sun ka tafi shagon ko ka tafi gida ko ba ka sai dai in ta kama shi yasa aka tambayi sai a sai dan musayyibi da Sulaiman ibn Yasar game da yin bacci a masallaci sai suka ce kaifa tas'aluna amhu wa kad kana ahli sufa yanamuna ce ai ba tambaya ba ce ga ahli sufa suna bacci a masallaci nan ne ma masaukin to amma in babu bukata masallaci ba waje ne da za a tare a rika mai da shi wajen bacci an gane ko wasu malamai suna ganin hakan ba daidai ba ya halatta akwai bukata kamar yadda waɗannan malamai manya suka faɗa amma an rawaito a wajen wasu cewa in babu bukata makaruhi ne mutum ya je ya tare a masallaci ita kwanciya ba daidai ba ne <clears throat> kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin sahabbai cewa sun hana a rika zuwa masallaci ana tarewa in babu dalili in babu dalili akwai duk wata tattaunawa da ya kawo akan wannan matsala tsakanin malamai amma dai takaitacciyar a takaitaccen bayani a kai shine in babu bukata gaskiya masallaci bai dace a mai da shi wajen da za a rika zuwa ana yin bacci ko ana abin musamman inda aka sa AC da fanka da abin nan yawa ka ce ka mai da shi wajen hutunka wajen ibada ne wajen ibada ne in dai babu bukata kana da inda za ka je ka yi bacci ka huta ka je in kuma masallaci in ka zo shi kenan ka zo ka yi ibada ka yi sallah shine abin da ya kamata amma in bako ne ko wanda yake da larura misali babu laifi ya iya zuwa masallaci kamar yadda yanzu muka gani a waɗannan hadisai da muka ambata babu idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn babin da yake cewa idan ɗayan ku shiga masallaci ya raka'a biyu ma'ana ya sallah raka'a biyu an abi qatada sulami radiyallahu ta'ala anhu daga abu qatada as-sulami Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza dakala ahadukum masjida idan ɗayan ku shiga masallaci fa yarka raka'atayn qabla an yajlis yayi raka'a biyu fal yarka yayi raka'a biyu da siga ta umarni qabla an yajlis kafin ya zauna yayi raka'a biyu kafin kafin ya zauna an kafin ya zauna wannan ita ake cewa tahiyatul masjid ko gaisuwar masallaci ita ake cewa tahiyatul masjid akwai hadisi da yazo da lafazin tahiyya din amma hadisin bai inganta da lafazin sahiyyatul masjid an gane ko ah, sai dai wannan mun sani biyu ya shahara da sunan tahiyatul ne shine raka'a biyu da ake yi idan an shiga masallaci idza dakhala ahadakum masjid kenan sababin yin shine ne dan gashi ya kawo sharadi in kun shiga in ba ku shiga fa shikenan to nan kaga aka ce idza dakhala adkhulul masjida to yanzu tambaya muke sai aka yi in ka shiga masallaci ko to musallafa fa inda ake cewa musalla shi ba masallaci ne ginan ne rufa sai haka shi ka yana da hukuncin masallaci wasu malamai suka ce eh in dai ana yin salloli a cikin in dai ana yin salloli a cikin an gane ko sai a bashi hukuncin masallaci shi in an shiga za a yi sallah kafin a zauna ba za a zauna a cikin musalla kamar musalla inda ake na kasuwa asuba ce kawai ba a yi zai iya wani akwai masu gadi yi sallah asuba ka ga ya zama masallaci ke tunda ka'idar masallaci ba sai an gine an rufe an yi kaza an yi kaza a inda aka killace ya zama nan ake sallah ya zama masjid an gane ko saboda haka malai ta kala ba'd ulama yusalli fil musalla idan dakalahu muslim in musulmi ya shiga musalla zai yi kal masjid kaman gidan masallaci dan me dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da zuwa cikin hadisin Ummu Afiya take ba da labari cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su su mata waɗannan jagorori a cikin mata su fitar da an nukhrij al awatiq wa zawat al qudur wal hiyab in za a fita idi su fitar da mata ya du a je idi sai yace amma al hiyab fa ya'tazilna salah masu al'ada mata su kaura cewa sallah a wata riwaya falyatazilna musalla dama an ce mai al'ada ba ta shiga ina to anan ma gashi an ce kar ta shiga musalla kuma kaga ai can idan da ake a wajen gari ginanne ne wajen budaddan waje ne kenan an mai da shi wajen sallah kuma har aka bashi hukuncin kamar yadda aka ce kar a shiga masallaci kar a shiga musalla saboda haka malam yake cewa wannan ya nuna ah, duk da cewa sun suka ce falyatazilna as-sala ne su kaurace a kalla tunda su ba za su sallah ba amma dai akwai riwaya ya nuna musalla in dai ana yin sallah to ya zama mai fi hukumar masjid shi ma za a yi raka a biyun an shiga to sai ce idan da khala a hadukumul masjida harabar masallaci ita ma masallaci ce na'am na'am ko kuma ya kamata a yi tafsili wace irin haraba ya eh, zai iya ruwa harabar kamar yaya misali akwai inda aka yi masallaci amma ba a kange shi ba masallacin ne kawai sai inda za a shigo ko ba haka ba gefe gefen dai hanyoyi ne ana kai kawai shi masallacin ne kawai tsorarsa amma ba a yi masa iyakoki ba to gefensa za a ce da shi harabarsa ga wannan mutum ba zai yi rakatar in bai shiga ciki ba ko ba haka ba amma duk masallacin da aka yi masa iyaka har malamai sun yi tafsili magana guda uku idan aka yi masa haraba da ta kewaye shi ya zamo in an shiga aka ce ina wani yanzu misali inda yan uwa suke zauna haraban nan sai ka tambaye ta ina ko wani sai a ce yana masallaci ko kuma ka gan shi a zauna a can ka wuce ba za ka ce yana harabar ko yana wajen masallaci za ka ce yana wajen masallaci ne a to ya zama masallaci kenan in ciki ya cika waje ya zama masallaci ya zalla saboda haka lahu hukumul masjid in dai za a ce da shi masallaci to wannan shine kamar yadda ibn hajar Allah ya masa rama yake fada wa da shafi'iyya wasu kuma suka ce a'a ba mutlakan bane kawai haraba ta zama masallaci ba za a duba a gani haduwarsa da nisan abin nan din da masallacin an yi masa iyaka an yi gini in ba a yi ba za a ce shi haraba ba ko ba haka ba so za a kula da kasancewar an kewaye shi kuma ana sallah a cikin wannan haraba duk ma'amaloli da ake yi a cikin masallaci ana a harabar kenan sai a bashi hukuncin masa in ba haka ba kuma to ba masallaci bane malikiya ku suka ce a'a duk abin da yake raba da masallaci kawai haraba ce a iya yin sallah ce kuma sai hukuncin sa hukuncin masallaci ne amma dai magana da muka faɗa shine za a kalli yanayin haraba ne in yana haɗe za a iya ta wani na cikin masallaci a zama masallaci in ka shiga za ka yi rakatai alfajir sai ce faliyar ka rakatai ne kabla an yaje ya raka abu sai ce kafin ya zauna sai ya ce rakatai ne me ake nufi rakatai ne ma'ana tahiyatul masjid raka biyu ce ko ba ka ba raka'a kuma ana nufin sallar yi sallah sallah raka'a shi ne faliyar ka ne to in yayi raka'a biyu shikenan magana ta kare ko ya iya kara ai ba iyakance ba mafi karanci aka fada yanzu in ka shigo kai raka a biyu ka miƙe in karka kuma yin sallah a kai ta yi har iya iya hauka inda lokacin ya halatta a yi nafila an gane ko so ba iyakance ba kaɗan ɗin shi ne raka a biyu amma in kana bukatar ka yi ƙari fa sai ka yi ta yi a wata riwaya fala yajlis hatta yusalli raka'ataini kaga an hana kar i zauna sai ya raka a biyun nan kaga sai aka kaide da me da raka a biyu wannan raka a biyu ana yi ne domin girmama masallaci dama masallaci an yi shi ne don a raya shi da ibada bai kamata a shigo a kwanta a yi bacci ko a yi wani an je da alwala don aka shigo masallaci in dai da me alwala za a yi wannan a biyu wajibi ne ko kuma sunna ce mu'akkada ko mustahabbi magana mafi inganci sunna ce mu'akkada saboda me wancan umarnin falyarka a raka'atayn da kuma wannan hannun fala yajli hatta yusalliya yawwa amma jumhur sun taba kan ba dole bane sabanin zahiriya sun ce ai kawai umarni dama wajibi ne to amma ai akwai dalilan da ya nuna ba haka bane saboda haka sunna ce mu'akkada in baka yi ba aka tuna maka zaka miƙe kai ne kai sannan da aka ce idza dakhala in ka shiga masallaci akwai wanda zai shiga ya bige da wani abun shi ko ba sai yayi ba kamar me wanda zai dawafi in ya shiga sai ya raka duk kafin ya dawafi sai ya shiga masallaci ko bai shiga ba amma dawafi ya shiga yayi me zai fara dawafi in yayi kuma ya raka tai at-tawaf in yi ce tsawa kuma sai ya ce abin da nan ta masjid ai yayi abin da ake bukata dama so ake a raye wajen da sallah kuma yayi kaga shi ba sai ya kuma rama ta ko ba haka ba ko ya shigo an ce ka kama ta sallah zai ta masjid ba zai yi ba ko ba haka ba sai dai in ya shigo ya tada liman yana hudu ba zai ko ba zai ba zai yi saboda akwai hadisi akai sannan lokacin da aka hana yin nafila zai yi ko ba zai yi ba zai yi shine magana mafi rinjaye dan me saboda ai dalili ya sanya ba ba bane shiga iza dakhala ne in ya shiga kenan za mu kalli can hani da kuma nan umarnin nan umarni da aka ce kada i zauna sai raka biyu ga dalili can ko an hana ni saboda me lokacin ba a yin nafila in dai babu dalili ba zai ba wannan ko dalili ya faru saboda haka shi yasa aka ce ne yayi wannan shine ya takaice abin da ya shafi ah, tahiyatul masjid lokaci yayi amma da ya kamata akwai mas'aloli da yawa akai ina ga zamu dakata a nan amma dai ta eh, tahiyatul masjid mun san hukuncinta kuma mun san ina za mu yi ta da abin da ya kamata mu sani game da ita a takaice eh, yawwa yanzu misali da a ce mai gyaran fanka ne ya zo ya yi alwala amma da ya shigo kawai idan tsarinsa sai ya kama gyaran fanka a gari ya kwance ya fita da ita ya zauna hato in bai ba za a zarge shi ba ko tunda ai fala ya jilis aka ce ai zama ba zama zai yi ba ya zo ne in kwance ya fita ko abin gyara ne ya zo ya dauka ya fita ko wani abu ya ajiye a masallaci yana da alwala amma da ya shigo ya dauka ya fita ke kaga bai zauna ba in zai zauna aka ce kai ya zauna har sai yayi an gane ko ko wani abin ya shigar da shi dawafi ko kuma daukar wani abu misali ko ya shigo ana sallar farilla kaga ba zai yi ba duk waɗannan ya kamata a sani sallar juma'a ko dama ga hadisi akai cewa wani mutum ya shigo ma'aike sa a salama yana yin hudu ba sai ma'aike ya ce masa ya zauna ce yi raka til fajr ya ce ai ce miƙe kai wannan ya nuna in ka manta za ka yi ne in ka tana za ka miƙe ka yi ta na'am malam hmm. yawa da asuba mutum ya raka ta alfajir a gida kaga kana tamani in ka zo za ka tadda an tada sallah to zikra ba a tada ba ai ka shigo masallaci kuma za ka yi ta tsaya ne gingirin kana jira kana so ka zauna to sai ka yi raka a biyu tahiyatul masjid wannan ba ta da alaka da wancan wannan dama dalilin shigo ka zaka zauna ka jira liman ya tada sallah sai ka yi raka ta alfajr wannan ma kaga mulahaza ce mai kyau sai ka yi raka ta alfajr kafin ka liman ya zo kuma a tada sallah wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa